jama'a masu saurare assalamu alaikum rediyo voa ta suka kamo a cikin shirin sa na yammacin yau asabar muhammad aminu ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu kamar da muka saba dai za mu kawo muku cikakkun labarun duniya daga bakin tahir amin bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga nan kuwa sai shirin nan na muryoyin masu saurare tare da hassan barka Shirin isoshin rayuwa a nan tafiye tare da Zainab Bashir daga shi kuwa sai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya zai gabatar. Da karshe za mu kawo muku shirin nan na duniyar ma a yau wanda maimacin wanda kuwa ji da safe sai dai waɗannan sheshin za su zo muku ne bayan kun saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan satumban shekara ta 2001 jiragen sama na fasinja guda biyu a cikin guda hudu waɗanda aka sace a birnin boston na ƙasar amurka sa kai karo kan dogayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york na kasar amurka wato world trade center a yayin da jirgi na uku kuma ya fada kan gina ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kasar amurka da ke birnin washington sai kuma aka kaba na hudu a dajin pennsylvania da ke kasar ta amurka mutane dubu uku da ɗari biyu ne dai suka mutu a waɗannan hare-hare bayan haka ne kuma gwamnatin kasar amurka ta tuhumi usama bin laden jagoran kungiyar alka'ida da shirya kai harin kamar da kuma shima ya amince da hakan bayan faruwar wannan lamari ne dai amurka ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 2001 da sunan yaƙi da ta'addanci sannan kuma ta mamaye iraki a shekara ta 2003 da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan satumban shekara ta 1948 muhammad ali jina ya rasu muhammad ali jina dai shine wanda ya yi gwarmayar kafa pakistan wadda ta fice daga kasar india an haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jina ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar muslim league a kasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin ƙoƙarin da ya yi wajen bunƙasa ayyuka na jam'iyyar ta samu karɓuwa matuka a tsakanin musulmi a kasar india inda ta samu nasarar lashe zaɓuka na 'yan majalisa a yankunan musulmi a kasar ta indiya a wancan lokaci daga bisani jam'iyyar ta zama babban bangare na siyasa a kasar inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jina kasar pakistan ta balle daga kasar indiya ta zama kasa mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1947 hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a kasar pakistan bayan rasuwarsa al'ummar kasar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa misala akiri da cewa shine ya jagoranci mayar kafa a kasar ta pakistan jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tumadalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu jagoran juyin juya hali musulunci a nan kasar iran ya yaba wa sojojin ruwa na kasar bayan dawarsu daga tafiya iran za ta ɗauki bakoncin taron ƙasashe shida makwabtan afghanistan na gaba an katse wayoyin tarho a jihar katsina na tarayyar najeriya saboda fafatawa da 'yan bindiga yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin halin musulunci a nan kasar iran imam said alil hamna'i ya yaba rundunar sojojin ruwa na 75 kan gagarumin aikin da suka kammala na zagaya tekuna da kuma muhimman wurare a cikin ruwayen kasashen duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya aike wa janar abdulrahim motsawi babban kwamandan sojojin kasar a yau asabar inda ya taya shi murnan kammala tafiya na kilomita 45 cikin tekun atlantika da wasu tekuna a duniya wanda rundunar sojoji na kasar ta 75 ta kammala tafiyan da ya kai ta ga ratsawa kasashe 55 a duniya imam hamna'i ya buƙaci sojojin ƙasar da su ƙara ƙwazo wajen sabunta ƙwarewarsu a koyaushe kafin haka dai rai admiral shaharan irani kwamandan sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙarfin sojojin ruwa na ƙasar iran ya kai ga tana iya zuwa ko ina a ruwayen ƙasashen duniya za a gudanar da taron ministocin harkokin waje na ƙasashe shida makwabtan ƙasar afghanistan a birnin tehran kamfanin jilancin labaran ip na ƙasar iran ya kalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar pakistan yana faɗar haka a birnin islamabad babban birnin ƙasar asim iftihar ya kuma kara da cewa za a gudanar da taron ƙasa afghanistan na ƙasa da ƙasa a birnin vienna a mako mai zuwa kuma majalisar ɗinkin duniya ce za ta ɗauki nauyin taron iftihar ya kara da cewa a ranar laraba ta gabata ce aka gudanar da taron ƙasashe shida makwabta ga ƙasar afghanistan ta yanar gizo a birnin islamabad na ƙasar pakistan kuma za a ci gaba da wa'annan tarurruka tsakanin ƙasashe shida makwabta ga ƙasar ta afghanistan bayan janyewar sojojin amurka da kawayenta daga kasar afghanistan kungiyar taliban ta sake komawa kan madafun iko a kasar sannan gwamnatin kasar pakistan tana kokarin ganin cewa kungiyar ta sami amincewa kasashen duniya daga ciki da kasashe shida makwabta ga kasar ta afghanistan gwamnatin najeriya ta katse wayoyin salula a yankuna da dama a jihar katsina daga arewacin kasar a daidai lokacin da jami'an tsaron kasar suke fadada aikin dirar mikiya da suke yi kan 'yan ta'adda wanda suka hada mutane sakat a jihohin arewacin kasar kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto jami'i mai bawa gwamnatin jihar katsina shawara kan harkokin tsaro ibrahim ahmad yana fadar haka da harshen hausa ga kafafen yada labarai da dama a jihar ahmad ya kara da cewa yankunan da katsewar wayoyin ya shafa su ne kananan hukumomi goma sha uku wanda suke iyaka da jihar zamfara inda tuni gwamnati ta katse wayoyin sadarwa a jihar don bawa jami'an tsaro damar fatatta takan 'yan bindiga masu satar mutane don karban kudaden fansa ko kuma kashe su tun bayan fara katse wayoyin a wa'annan yankuna na arewa maso yammacin tarayyar najeriya dai so ɗaya ne kawai aka sace mutane ashirin inda wasu suke ganin 'yan bindiga da suka gudo daga jihar zamfara ne suka aikata hakan a cikin 'yan shekarun da suka gabata dai an sace mutane fiye da dubu guda mafi yawansu 'yan makaranta a wa'annan jihohi gwamnatin shugaba buhari dai ta ce tana samun nasara a yakin da take fafatawa da 'yan ta'adda masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya yi allah wadai da jawabin bayan taro na wani kwamiti na kasashe hudu wanda kungiyar kasashen larabawa ta bawa damar tattauna al'amuran ƙasar iran kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakallar khatib zade yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa jawabin bayan taro na kasashen hudu ya nuna cewa kasashen ba sa da mafi karancin fahimta dangane da yadda iran take daukar kasashen larabawa khatib zade ya musanta zargin cewa kasar iran tana shishige a cikin al'amuran kasashen larabawa sannan ya zargi wannan kasashe da hannu a cikin dukkanin yaƙe-yaƙe da suke faruwa a kasashen larabawa musamman kasar yemen da kuma goyon bayan harci kasar isra'ila a ta'asar da take aikatawa a kasar falastinu da ta mamaye daga ƙarshe kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na iran ya kammala da cewa kiran da wa'annan kasashe hudu suka yi na bincike shirin nukiliyar ƙasar iran wani shishiki ne a cikin lamuran cikin gida na ƙasar iran a fagen wasanni kuma a karon farko tun shekaru goma sha shida da suka gabata 'yan wasan volleyball na najeriya sun kai ga shiga wasan quarter finals a wasan da ake gudanar da shi a halin yanzu a ƙasar rwanda jaridar leadership ta najeriya ta nakalto mai horas da 'yan wasan volleyball na najeriya usman abdullahi yana cewa wasan da yaransa suka yi da 'yan wasan volleyball na kasar habasha a jiya juma'a sun nuna kwazo da jajircewa inda suka lallasa 'yan wasan volleyball na kasar habasha kuma bayan shekaru goma sha shida a karon farko sun kai ga wasan quarter final sannan a wannan karon suna son wuce wannan matsayin najeriya dai bata sami damar zuwa gasar volleyball ta kasa da kasa na shekara ta 2019 ba ba tare da wani dalili ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na afirka a yau ai saurari lafiya Afirka a yau. ma saurare Assalamu alaikum. Barka da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin yadda cin sa muke muku tsokaci game da batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka. Kana muna gayyato muku ƙwararru da masana da suke mana fashin baki game da abubuwan da suka shige mana duhu domin samun mafita. A yau shirin namu zai tsokaci ne game da juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar Gini, Ta da kama shugaban ƙasar Alfa Kwande. da fatan masu wari sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma bari mu tsunduma cin kwarai shirin watakila kamar yadda masu ware suka ji tun da farko shirin namu zai magana ne game da juyin mulkin da soji suka yi a kasar Gini idan masu ware suna biye da mu a ranar Lahadi ta gabata ce dakarun soji na musamman ƙarshen jagorancin wani soja mai mukamin mejo suka sanar da kifar da gwamnatin ƙasar ta da cafke shugaban ƙasar ta gini alfa konde a wani hoto na bidiyo da suka nuna jagoran juyin mulkin mejo mamadi domboya ya bayyana cewa sun ɗauki wannan matakin kifar da gwamnatin ƙasar ne saboda yadda cin hanci da rashawa ya ma gwamnatin katutu da kuma tsananin talauci da al'ummar ƙasar suke ciki wannan dalilin ne ma ya sa, ya ce batun ci gaba da fitar da albarkatun ƙasa da ake yi ba zai tsaya ba za a ci gaba kamar yadda aka saba domin ƙara bunƙasa arzikin ƙasar ka samu matsala to sai dai duk da alƙawarin da jagoran juyin mulkin ya yi amma su masu hannayen jari na ƙasashen waje suna da shakku a kai kuma sun zuba ido su ga yadda za ta kaya daga cikin abubuwan da wannan juyin mulkin ya jawo shine tashin gwauron zabo da ma'adinin aluminium wato ko ya yi inda ya ƙara kusan kashi 40 cikin 100 ganin cewa ƙasar gini tana ɗaya daga cikin ƙasashe na gaba-gaba wajen fitar da ma'adanin aluminium a duniya a nasu ɓangaren wasu daga cikin jam'iyyun adawa a ƙasar sun yi na'am da wannan juyin mulki da aka yi inda jagoran 'yan adawa a ƙasar salio diallo ya bayyana cewa a shirye yake ya yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sojoji da suke juyin mulki haka zalika ita ma jam'iyyar anad mai adawa ta bayyana cewa wannan wata dama ce da za a iya kafa mulkin dimokuraɗiyya na zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar kuma lokaci ne da za a jinjina wa al'ummar ƙasar da ke waje da kuma cikin gida wanda haɗin gwiwar da suka bayar ya taimaka sosai wajen kafar da gwamnatin ɗan kama karya a cewar su kuma ya zama wajibi a girma waɗanda suka sadaukar da ransu wajen ganin wannan juyin mulki ya tabbata a ɓangare guda kuma wasu daga cikin al'ummomin ƙasar sun ba zama akan manyan tituna suna nuna jin daɗinsu game da kifar da gwamnatin alfa konde da ta kwashe shekaru tana jagorancin kasar. To shi dai tsohon shugaban kasar Gini Alfa Konde dan shekaru 83 da haihuwa ya kwaya shekaru yana mulkin kasar kuma shi ne zaben shugaban kasa na farko na mulkin demokradiyya a kasar da aka zaba a shekara ta dubi da goma yayin da kuma aka sake zaɓensa a karo na biyu a shekara ta biyar to sai dai ya bi hanyoyi na matsin lamba ga majalisar dokokin kasar har sai da aka yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima da yi yi bashi damar yin tazarci a wani wa'adin mulki karo na uku bayan da ya lashe zaben da aka yi a shekarar ta gabata ta da ashirin wanda hakan ya fusata al'ummar kasar da har ya kai ga suka gudanar da zango-zangogi na nuna rashin amincewa da yin tazarce akan karagar mulki. yayin da jami'an adawa suka yi watsi sakamakon zaben saboda zargin makudi da gidan ƙuri'u da suka ce an yi ko shakka babu wannan mataki bai wa takorinsa na ƙasashen afirka daɗi ba inda farawa da bismillah ƙungiyar ra ƙasashen yammacin afirka ecowas ta fitar da sanarwa ta dakatar da ƙasar daga cikinta har sai ba ta gani saboda juyin mulki sojoji suka yi har ila yau ba da jimawa ba sai gashi kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta au ita ma ta bi sahu in sanar da dakatar da ƙasar gini daga cikinta ta kuma yi kira da a gaggauta sakin shugaban kasar da aka kama wato alfa konde taron koli na farko da kungiyar ta kira kan rikicin na gini ya yanke shawarar aikewa da tawaga ta musamman domin ganewa idansu halin da ake ciki bayan juyin mulki da kuma lalubo bakin zaren warware matsalar idan ana iya tunawa a kasar mali da ke da gini din ya zuwa yanzu so biyu kenan ana juyin mulki wannan ya sa ƙungiyar tarayyar afirka da sauran ƙungiyoyi masu faɗa a ji a nahiyar suka damu matuƙa da ya kai ga ɗaukar matakin gaggawa domin yiwa bakin tufkar hamci akan haka na wani mai sharhi kan harokin siyasa a ƙasar niger wato malam yunusa numuro domin jin ta bakinsa game da juyin mulkin na ƙasar gini sai ka da baki ya ce kowa ya ta su karanta cewa suke babu demokaradiyya babu hakin na adam talauciyar mutane yawa kaza kaza kaza in kuma sun zo su juyin mulki don su maido arziki a cikin ƙasa wannan zancen banza ne ya kamata mutane su ya gaye shi su juyin mulki da suke ganin ƙasashen mana afirka kuma su du a gine wanda yana tsammanin shi an na uku duk sojan suka juyin mulki suka yi wannan zance da su ayyana komi ba shi alfa kwande su wannan adawa ne kowa can shi ya gurme a demokaradiyya kuma mutum ne wanda ya yi wa'adin shi na biyu ya ƙida kuma dokoki na ƙasar gine da abin da ake ce ma protocol addition na ecowas bisa zancen zaɓe da milki ya ba da dama zuwa ga kasashe idan suna son su yi kwaskwarima bisa da kundin tsarin mulkin su su yi shi amma kana ya yi shi kanin hafta shida zuwa zaɓe alfakon ya yi wannan duka gaba ɗai kuma an kashe an kai zaɓe sauran yan adawa da su amince ba su kamu duk suka da cikin su kuma sauran yan adawa sun amince su da kansu sun je zaɓen an yi da su an kada su yau an ta hukumin demokaradiyya a ƙasar ne komi yana tafiya ba matsala komi an ka waye gari jiya da sayi wannan sojawan da shi da kanshi ya kirkira saboda yaki da ta'addanci a ƙasar gini sun kare suka dawo su kamo shi suka ce sun juyin mulki kuma juyin mulki da suka yi suka ce sun rushe gwamnati sun rushe constitution sun rushe majalisa sun rushe duka abin da ta sanya ƙasar gini yanzu su ne suke rike da ita ne dalilin su a demokaradiyance babu soja cikin tafiyar demokaradiyya soja aikin shi ya kare kasa ya kare 'yan kasa ya kare biki 'yan ƙasa shine aikin soji a na afirka amma an waye da tuzawa tun da sun ɗanɗana su da kansu sun san su hau maye-mayen motoci su yi maye-mayen gidaje su yi maye-mayen motoci suna gidan shakata suna shan giya sun yake yawan jawo yin juyin mulki musamman ma a ƙasashen nahiyar afirka takardu takarda yanyan yanyan abin da an ka yi muna son mazama a komo ta turkin demokaradiyya ai ba haka abin yake ba tun da a demokaradiyyance duk wanda ya zo tsini mulki da cinin bindiga ko da karen wuta kamata na a tashi a yunkura a kore shi ai an taɓa ba so ɗaya ba ba so biyu ba kenan yau an komo shekaru na alif ɗari tara saba'in a nan afirka shirin mulki ya komo ƙasashen wannan tahiya ya kamata za mu ganewa a democracia a si. To a bangare guda su sojojin sun bayyana cewa sun yi wannan juyin mulkin ne saboda su kawar da cin hanci da rashawa da ya katutu a gwamnatin kasar da kuma talauci da ya addaba al'ummar kasar ko me ka ce game da wannan? Wannan ba aiki suna ba aiki na 'yan ƙasa ne idan akwai cin ƙasa demokaradiyya ta ba da hanya inda ya kasa suke iya buri har su ya kasance sun tankwara hannun shugaba sun sa shi ta hanya da abin da ke yi ba aikin soja na ba kasashen turai an yi ma abin da ake manjination buri na yan kasa a orange? shi an sa shi an juyin orange. horon shi kasar senegal an taɓa shi mulki abin da yake ce maka mutane wani hankali na gare su wanda kawai lebara ne yan kwangila ne ina irin wannan karshen na afirka idan ana son ce koma ma'aikatar shi gwamnatin shi ake shi idan irin wannan ta samu sai ta za su tashi a titi su kori soji mai duk hura kula a in gaskiya ne ce kun shi mulki kun kani shugaban kasa ai sai a bar shugaban majalisar dokoki shi ci gaba da riya da kasa da gwamnati kanin a sasanta a kai sabon zaɓe a kuma tafarkin demokaradiyya idan suka yi mulki wannan su zawa su ne ke haihuwa idan suka haye kuma wani sai su tuɗe wannan kaki su aji su komo su sa shadda da wara ko ƙorshen hula bisa suna yawo ƙarshen ta ma za ta iske su ma sun ci zaɓi ransu wannan ba ƙwararren hujja ce zuwa da su amma tana iya zama hujja ga wara hula ƙungiyoyin wara da ƙungiyoyin kwadagu da ƙungiyoyin siyasa na adawa su ke iya zamanawa su duba su da kansu gani wacce irin hanya suke ɗaukowa a demokaradiyyance saboda shugaban ƙasa su ƙwara shi su sa shi bi hanya ko kuma kila shirkan shi sa shi marabus an sha ni da ke sa shi bane kasa su kai marabus amma idan ya kasance ko da soja nake wa su shi mulki kuma su ma suke shi mulki dama sun san duk yan siyasa mutanen banza ne gaba daya da musu mu a fara gura musu da kai kai ma lokacin ka yayi kake da ka bada da ni ka ashe wannan kaki kai ma ka shiga siyasa sai ka iske shi ma ya shiga siyasa shi ma idan ya zamana akai wa'azi daya uku sai an yi ma wa'azi da shi ma ba kai wani ma ya zuwa ku. to na matakai ya kamata a ɗauka wajen kawo ƙarshen wannan matsalar ta juyin mulki da ake fuskanta a nahiyar afirka a matsayinka na shugaban ƙungiyar farar hula a ƙasar nijar sai ka da baki ya ce. abin da ya kamata a yi kasan ganta da ya jami a kai zaɓe a kada shi yake ba a kada shi ba najeriya ta ɗauki suna abu ta kai kusan gambi ta ce ko sakka ko kuma su shi an ka samu a sasance an ka sabke shi jirgi ne ecuador ne zaman shi yana kan zaman shi kenan yau duk inda ta afirka su duk inda wani soci ya shirin mulki kamata wannan kasashe su tashi tunda muna da runduna ta mu ta ecuador na turawa sai a je wannan soci a cilasta mai ya sabka ko da sasala ko kuma da kyanjin sai a maido mulki da horokulla tun mulkin demokaradiyya na fi idan ba saurare kuma da haka shirin namu ya zo ƙarshe ganin lokacin da ganin lokacin da aka yi mana kawo jiki sai wata saduwar za ku ji mu ɗaukar sabon shirin amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin ya kammala musamman bakonmu na wannan mako malam nusa Numro shugaban kungiyar fararen hula a ƙasar niger ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To bar haɗa ku da shirin nan na ƙisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Ƙisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu da kissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya satin da ya gabata. ta babu ɗan kwali murmushi Jamil ya sake yana faɗin sweet baby na har kin tashi da wuri haka murmushi ta yi tare da zama saman gadon shi tana faɗin morning sweet bro hannu ya sa ya shafi fuskar ta yana faɗin kin tashi lafiya ko ta ce lafiya lau turo baki ta yi tana faɗin haba sweet bro me yasa yau zaka fita da wuri mai ya fara shafawa yana faɗin kin san dai bana iya cin abinci da wuri da na tsaya mun ci tare kuma ke ma ba ci zaki yanzu ba wayya aka yi ma kika tashi da wuri haka baccin na san baki tashi da wuri ƙara turo baki tai ta ce ai jiya na ji kana waya da friend ɗinka wai zaka zo da wuri yau dariya yayi yana faɗin dama jiya ba bacci kike ba kenan to ki haƙuri zan dawo da wuri kin ji ɗago kanta ta yi ta ce promise hannu ya bata ya ce yes promise tashi ta yi ta nufi drawer ɗin shi tana faɗin idan baka dawo da wuri ba zaka gani ai Dariya ya sa ya tashi yana fesa spray a jikin shi tare da sharce gashin shi. Kayan da zai sa ta ciro mashi juyawa yayyace, shi yasa nake matuƙar son ki baby na, kin san type ɗina. kin saba mani da komai duk ranar da kika yi aure na san zan sha wahala turo baki ta yi ta ce ni ba zan yi aure in barka ba sai dai idan ka yarda mu yi a rana ɗaya kuma duk matar da zaka aura sai ta yi mana zaka aure ta murmushi ya ce na yarda ke ma duk mijin da zaki aura sai ya yi mani dariya ta yi ta ce na yarda kaga sai a sa mana rana lokaci guda kuma ayi bikin mu rana ɗaya amma fa ka sani ba zan taɓa aure a wani gari ba kai ma na san a nan zaka zauna shi yasa duk wanda zan aura dole sai ya kasance ɗan garin nan ne Jamilu da yake sa kaya a gabanta sam bai damu da tana kallon shi ba ya ce to idan kuma aka yi mashi transfer fa ta ce aiko sai dai ya bar ni anan ya tafi dariya ya ce ashe kuwa zai ƙaro wata Mubina ta ce, in dai ina kusa da kai, ni ba ruwa na. Bayan ya gama shiryawa ya koma ta ɗaukar mashi briefcase ɗin shi suka fita. A falo suka samu mami da daji. Murmushi Alhaji yayi yana faɗin ashe tana ka, Jamilu ya ce wannan sarkin rigimar tun ɗazun ta shiga ashe ta san zan fita ofis yau da wuri Momi ta ce ni dai na yi mamakin tashin mu bina yau da wuri ashe kai ne zaka fita Zama suka yi tare da faɗin daɗi ina kwana yace lafiya lau. Juyawa suka suka gaishe da mommy. Murmushi ta yi ta ce kun tashi lafiya ko? Suka ce lafiya kalau. Tashi mu ta yi ta haɗo ma Jamil Lipton ta sa mashi zuma ta kawo mashi. amsa yayi yana faɗin nagode baby na alhaji yace wannan shakuwar taku ina tausayin duk ranar da za ku rabu jamila ce nima haka na gama faɗa dadi shine baby tace wai ba za ta yi aure ba sai dai a yi mana rana ɗaya dariya suka sa momi tace ai sai ku mai da hankali ku samo abokan auren ku lokaci guda dadi yace sai dai ka samo mata a cikin abokanka sai dai ka samo mata a cikin abokananka Rubina ta ce, ni ma ni ce zan samo mashi. Dariya Jamilu ya ce, ai dai ke baki da ƙawaye. Turo baki ta yi Allah in dai ba ni ce na zaɓo maka mata ba, ba za ka yi aure ba. Dariya suka sa gaba ɗayansu, dadi ya ce, Allah ya nuna mana wannan ranar, momi ta ce amin. Bayan Jamilu ya gama ya tashi ya koma hannun Mubina yana faɗin, dadi, momi zan tafi. Murmushi suka yi suka ce to Allah ya ba da sa'a ya ce amin idan waɗancan sarakan baccin sun tashi na tafi na san my twins sun tafi makaranta tun ɗazun ko? Momi ta ce kai ma ai ka san ba sa wuce ƙarfe bakwai. Tun mai aikin su ta gama shirya su direba ya tafi da su. fita yana faɗin sai na dawo har bakin mota Mubina ta raka shi tana ta mashi shagwaba da ƙyar ya samu ta bar shi ya tafi lokacin da ya je asibitin haka ya ringa gaisawa da mutane domin Jamil akwai shi ta jama'a kai tsaye ofis ɗin shi ya nufa bayan ya gama gaisawa da kowa wata kyakkyawar budurwa ta shigo ofis ɗin shi fuskar ta ɗauke da murmushi to jama'a masu sauraron mu a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH da ke ƙarƙashin tashar talabijin na Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Shirin na tarbiyyar iyali zai zo muku tare da awal kunya ai saurari lafiya. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da haka ko barka barkamu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin nan na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma maka da annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ke zuwa daga nan rediyon BH Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan a wannan karan ma za kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih lizari da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga littafin nan na risatar hukuk na imam zainal abidin da imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙoƙin makwacin nan daga na biyar kamar yadda ya jiyo daga imamin allah ya shiga fata malam kai muke sauraro أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين siyama sahibul asr wa zaman arwahuna lahu fida yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan takaitaccen lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun ji haƙƙi na hudu na makwabcinka shine kada ka zama mai bin diddigi wajen ƙoƙarin gano laifinsa ko aibinsa ko kasawarsa haƙƙi na biyar sitru ayyi sau'atin tabdu minhu wa adamu nashriha wa iza'atiha bainan nas haƙƙin makwabcinka na biyar wani kuskure da ya yi wani tuntuɓen da ya yi wani abin da ya yi wanda bai kamata ba to kai ƙoƙarin suturce wannan abin iya iyawarka kar ka zam kai ne za ka yaɗa wa mutane ai ga abin da makwabcin nan nawa yake ciki yana daga cikin addu'ar annabi dawud alaihi wa ala nabiyyina abdullah wa salam wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tafirin yake cewa Allah ina roƙonka kada ka arzita ni kada ka haɗa ni da ababe hudu cikin ababe hudu da annabi dawo da ya roƙi Allah kada Allah ya bashi su ya ce Allah kada ka bani mugun makwabci wanda in ya gana aikata alkhairi ya ɓoye in ya gana aikata sharri ya watsa wa mutane to kada ka zama haka ka zama mai sitirce kuskurensa mai sitirce aibinsa kar ka zama mai yada wa mutane ku zo ku ji ai kun ji abin da makwabci na yake ci ku zo ku ji ai kun ji abin da makwabci na ya aikata haƙƙinsa ne ka kiyaye masa wannan shi ma ya kiyaye naka haka haƙƙi na shida adamu taslimahu idza nazalat bihi shiddatan aw alammat bihi karisatan bal yaqifu ila janibihi wa yusa'iduhu bima nazala bihi Ɗan uwa na musulmi ɗan uwar imani haƙƙin makwabcinka ne a kanka haƙƙi na shida lokacin da wata damuwa wani abun tsanani ya zo masa Kar ka ɗauke shi ka miƙa shi an zo ana neman sa don a kama shi kada ya zama kai ne za ka nuna inda yake don a kama shi wala Allah ya yi wani laifi a'a abinda ake nema ka zama mai taimako a gare shi ta kowane hali matukan dai ba ya zama azzalumi ba wanda ya ɗauki zalunci a matsayin sana'a don musulunci abin da ya karantar da mu ka zama hassaman lizalim wa aunan lil mazlum ka zama mai husuma da azzalumi mai muƙawama mai kokawa da zaluncin azzalumi ka zama mai taimaka ma wanda aka zalunta don Allah ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakum an-nar kaka yarda ku karkata wajen waɗanda su azzalumai ne sun ɗauki zalunci a matsayin mi rayuwarsu to karka karkata bangaren su in kai yi haka wutar da za ta kona su za ta hada da kai amma dai kuskuren da makwabcin ka yayi sai wani abun damuwa ya zo masa to karka miƙa shi ga wannan damuwa akai iya ƙoƙarinka a wajen tallafa masa kai yi ya ƙoƙarinka a wajen taimaka masa game da wannan abin ya faɗo masa wani haƙƙinsa ne a kanka da shida kenan. Haƙƙi na bakwai Adamu hasdihi iza an amallahu alaihi bini matin. Duk lokacin da Allah ya arzita shi da wani abin da Allah ya arzita shi da shi kakka masa hassada. A'a, ka taya shi murna alkhairin da Allah ya bashi. Ya samu karuwa ne ka taya shi murna. Ya ci nasara ne na makaranta ka taya shi murna. Ya samu wata fa'ida ce ka taya shi murna. Kar ka masa hassada haƙƙi na bakwai ke. masarado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan da haƙƙin makwabtaka daga na takwas da fatan iyalai suna amfana da shirin ina takwas iqalatu asratihi wa makfiratu zillatihi iqalatu asratihi wa makfiratu zillatihi ya yi tuntuɓe ya aikata ba daidai ba kai masa uzuri karka kama shi da wannan santsi ya kwashe shi ya aikata wani abun da bai dace ba ka yafe masa inda haƙƙinka ne ya taɓa ka yafe masa haƙƙin ka ne ka yafe masa kuskurensa ka rufa masa asiri shi ma haƙƙin ka ne a wuyansa ya yi maka wannan na takwas kenan haƙƙi na tara alhilmu anhu idza badarat minhu badarat sau'in wa adamu muqabalatihi bil mithli lokacin da makwabcinka ya yi kuskure ya aikata wani abu a kanka ya maka wani abun da bai kamata ba to kai ka yi haƙuri kuma kakkace za ka rama ya maka mummuna kakkace kai ma za ka rama da mummuna ai mun riga mun ji karantarwar manzo shi in an masa mummuna sai ya yi mai kyau don Allah ne ya ce idfa latifi ya ahsan an maka ma mara kyau kai i mai kyau to idan makwabcinka ya maka ba daidai ba kai hakuri kai hakuri kuma karkace za ka rama mummunan da ya maka alkhairi ake ramawa ba a rama mugunta ba a rama gayya da gayya na tara kenan sai haƙi na goma sad min shatmihi aw zikrihi bi su'in haƙƙin makwabcinka ne idan ka ji wani yana aibata shi ka kare shi idan ka ji wani yana so ya bayyana makwabcinka a matsayin wani mai wani laifi ko mai wani aibi to kai kai iyakan ƙoƙarinka ka kare shi haƙƙin sani a wuyanka kai ma akwai wannan haƙƙi naka a wuyansa na goma kenan haƙƙi na goma sha ɗaya adamu التصديق لمن ينقل عنه كلمة سوء ليلقى بينكم العداوة والبغضاء haƙƙin makwabcinka ne idan wani ya kawo maka tsegumi kwarmato ai makwabcin nan naka ya ce da kai kaza ai makwabcin nan naka ya maka kaza ka ƙaryata shi saboda so yake ya haɗa gaba da ƙiyayya tsakaninku da makwabcinka kuna zaune lafiya ba wai kawai da makwarmaci ya zo maka da tsegumi sai ka kasa kunne ba a kar ka zama haka kar ka yarda da wanda zai bata ka da makwabcinka haƙƙi ne na goma sha ɗaya na sha biyu na ƙarshe mu mu'ashiratun karima ka zauna da makwabcinka kyakkyawan zama alkhairi ya maka ka saka masa da alkhairi ya maka kaɗan kai kai mai yawa ya maka alkhairi kaɗan kai kai ƙoƙari ka masa alkhairi mai yawa yi ƙoƙari kada ka zama ka ka saka masa alkhairin da ya maka ka yi fatan ka zama kai kake da kai kake da rata akan yin alkhairi akan makwabcinka haƙƙi na goma sha biyu kenan a takaicen takaitawa wa hazihi al Lati allati alana hal imam ali zain al-abidin alayhi salam tujib wahdat muslimin wa adam tasaddu shamlih wa isha'at al-mawaddah wal ulfat bainahum wa inna haqqoqi guda goma sha biyu da maulana ali zain al-abidin ya zaira mana anan kai ma ka san inda zamu kiyaye su zamu dabbaka su a cikin zaman makwatakan mu to zata samar da haɗin kai na musulmi ba za a samu rarraba ba ba za a samu gaba da ƙiyayya ba za a samu kwanciyar hankali da domana kaga sai al'umma ta ci riba a haka sai al'umma ta zama kyakkyawar al'umma mai karamci da halayya irin nagari fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a wajen kiyaye haƙƙin abokan zamanmu. To ga shi ma malam ya fara gangara sai dai kuma lokacin ba zai bari ba. maimakon sashin hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salil zare da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar ma a yau da fatan masu su gara zama domin saurari cikakken shirin. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke nazari ko bibiyar wasu lamuran da suka ɗau hankalin duniya to shirin namu a yau zai taɓo batun harin ɗaya ga watan satumban shekarar da ɗaya ranar da ta kasance mafi muni ga amurka bayan da wasu 'yan ta'adda suka kwace iko da wasu jiragen sama suka kuma yi amfani da su a matsayin makami suka abuka wasu manyan gine-ginen amurka lamarin da yi sanadin mutuwar mutum kusan dubu uku da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tumarilla a wannan asabar ce ake cika shekaru ashirin cif da kai harin ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001 wanda canza lamurra da dama a duniya ciki har da tsaro da kuma irin kalan da ake wa musulmi a faɗin duniya. A ranar talata 11 ga watan Satumba na shekarar 2001 'yan ta'adda 19 masu alaka da ƙungiyar Alka'ida suka kwace jiragen sama guda hudu tare da kai har-haren ƙunar bakin wake a Amurka kan tagwayen gine-gine na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york da jirage guda biyu jirgi na uku kuwa ya afka ne cikin ma'aikatar tsaro ta pentagon da ke washington dc yayin da na hudunsu kuwa ya faɗi a wani fili na birnin pennsylvania kusan mutane dubu uku suka mutu yayin harin na sha ɗaya ga watan satumba wanda ya sauya manufofin amurka da kuma jawo matakan da ta ɗauka don yaƙar ta'addanci a zamanin shugabancin george w bush da ya kai ga abkawa kasar afghanistan da yaƙi sakamakon mafakar da gwamnatin taliban ta baiwa shugaban kungiyar alka'ida usama bin laden a wancan lokaci harin na sha ɗaya ga watan satumba dai ya sauya ra'ayin amurkawa da dama game da musulmi sauyin da za a iya cewa har yanzu ana ganin tasirinsa ga misali wata ƙididdiga a watan maris na shekarar 2002 ta nuna cewa kashi 25 cikin ɗari na amurkawa sun yi amanar cewa musulmi sun fi mabiyan sauran addinai rungumar tsatsauran ra'ayi da ke haifar da tashin hankali a yau adadin amurkawan da ke goyon bayan wannan ra'ayi ya ninka zuwa kashi hamsin cikin ɗari wani rahoto da aka fitar a baya-bayan nan kuwa ya nuna cewa kawo yanzu mutane akalla dubu uku da ɗari tara suka mutu sakamakon fama da cutuka da suka gamu da su dalilin harin sha ɗaya ga watan satumba adadin da ya zarce na waɗanda suka mutu a ranar da lamarin ya afku a halin da ake ciki dai shekaru ashirin da afkuwar lamarin shugaban amurka joe biden ya ba da umarnin sakin wasu bayanan sirri dangane da binciken gwamnati kan har na ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 yayin sanar da umarnin a kwanan baya shugaban amurka ya ce za a fitar da bayanan cikin watanni shida masu zuwa dangin wasu daga cikin kusan mutum dubu uku da suka mutu a harin na alka'ida sun daɗe suna neman bayanan wasu sirrikan binciken da aka gudanar bisa hujjar cewa takardun bayanan kan iya kunsar takardun bayanan kan iya kunsar shaidar cewa gwamnatin saudiya na da alaka da maharan da suka kai hare-haren na cibiyar kasuwanci ta world trade center da kuma ta ma'aikatar tsaro ta pentagon to wannan a matsayin yar gajeriyar tunatarwa domin kuma tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana da dr el harun muhammad masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sa kan yadda su masana ke kallon har na wancan lokacin da aka kai a ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 wanda ya cika shekaru ashirin cif a bana. eto eh shi wannan hari da aka kai ma tagwayen gine-gine a birnin amerika yau shekara ashirin kenan da suka wuce yana da nasaba da abubuwa da yawa yana da nasaba da siyasa da muhimman bukatun da ake so a cimma a har yanzu masu nazari na ta zurfafa bincike ana ta nazari ana cewa wannan an shirya shi ne wasu kuma suna cewa akwai waɗanda suka zauna suka kitsa shi wasu kuma suna ganin a'a shiri ne wanda ita ƙasar Amurka ta yi saboda cimma wasu muradu da take so ta yi wannan halin ya haifar da abubuwa da yawa tunda ya ƙara kaifafa gaba tsakanin amerika da ƙawayenta na turai da kuma duniyar musulmai wanda shi ya haifar da samar da shiri da ake cewa yaƙi da ta'addanci wanda tun a lokacin shugaban ƙasar amerika ya ce ba za su yadda ba za su ɗau fansa kuma har yanzu akan shi ake ta tafiya aka fitar da abin da ake kira global war on terror wanda aka fitar da tsare-tsare da yarjejeniyoyi wanda aka sanya kasashe suka sanya hannu a kai har ta kai ga duk wanda aka ganshi da wata siffa na mai addini ana sa ido a kansa ana ganin kamar yana da alaƙa da waɗancan mutanen da ake zargin su To dokta me yasa ake cewa harin ya ɗauki hankalin duniya sosai? Akwai abubuwa guda uku muhimmai wanda ya ƙara fito da cewa masu tsatsauran ra'ayi in ma akwai su in ma ra'ayinsu ne in kuma dama akwai su ya sun ba da dama ne wanda tura suka shiga cikinsu suke amfani da su to yau ga su su ne ake zancen su ta ko'ina a duniya irin waɗannan mutanen da ake zargi sun kai wancan hari su ne yau suka kafa gwamnati a ƙasan afghanistan kuma ma ai wannan harin yana da alaƙa da shigan ƙasan afghanistan da amerika ta yi shekara ashirin da suka wuce wancan karan da waɗannan ɗaliban suka kafa gwamnati akan cewa ana neman Usama bin Laden wanda shi aka zarga yana da hannu a wancan harin da aka kai to kaga waɗannan ɗaliban ɗin masu wannan tsatsauran ra'ayin su ne irin su ake taɗi a shabab a ƙasar somaliya Jihatul nusra a ƙasar syria a ansaru sunna a ƙasar mali ansaru shari'a a ƙasar libya da kuma uwa uba boko haram a najeriya kuma dukkansu in ka tattara suna da mashayansu ne daga alka'ida waɗanda alka'ida shugabanta shine usama bin Laden kuma waɗanda suka kai wancan hari su ne 'yan alka'ida to daga baya kuma wata ƙungiyar ta fito waɗanda ake cema ISIL ko ISIS to duk abubuwan da isil suka rika yi na yanka mutane na kashe mutane da sunan addini duk su ne waɗancan ƙungiyoyin suke yau gashi su ne ake taɗi har an kai ga matsayin irin su suna kafa gwamnati kuma me ya rage su kafa gwamnati a ƙasar mali a shekarun baya kuma sun kafa gwamnati a somaliya nan najeriya yan boko haram ba za a ce sun kafa gwamnati ba amma sun kwace wasu ƙananan hukumomi har sun daddasa tutocinsu to dokta ko za iya cewa amurka ta cimma burinta na mai da martani biyo bayan waɗannan hare-haren na sha ɗaya ga watan satumba wannan ya ba amurka dama ta karfafa tsaro da sa ido a ƙasashe na musulmai ƙasashe na duniya gaba ɗaya sannan ƙasashen musulmai wanda shi ya sanya aka fitar da tsauraran matakai da ya shafi tsarin fasfo na tafiya da tsarin shiga da fita na kasashe wannan kuma ya sa musulmai cikin ɗarɗar cikin fargaba sa niƙabi sa hijabi barin gemu rawani da wani alama na musulmi namiji ko mace duk suka zama wajen sa ido da wanda ƙasar amerika ta sa a gaba to koma dai me wannan ya sake kaifafa wani abu ya ƙara fito da matsayin addini a siyasan duniya hudu da ƙasashe kuma ƙalubalen da ke fuskantar musulmai a yau shine cewa su fito su nuna ma duniya gaskiyar wannan addini da kuma waɗanda suke sa rigan wannan addini ai abin da har ya ba da dama wasu za su sa rigan addinin har su yi banna da sunan addini ko kuma ma yahudawa ko kasashen turai ko amerika su zo su kulla kawance da waɗannan ƙungiyoyin har a ba su kuɗi ko a ba su makamai ko a ba su horo ai saboda sakaci ne da aka yi waɗanda suka san addinin na hakika a ilmance a aikace suka sakaci ba su yi abin da ya kamata ba har wasu suka zo suka cafe to wannan shine babban matsala kuma kalubalen da ke fuskantar duniyar jam'iyyar musulmai to ko amurka ta ɗauki darasi daga wannan hare-haren da aka kai mata a wancan lokacin kuma me dole su amerika da ƙawayenta kasashen turawa su ɗaura ɗamara duk wani abin da zai kawo masu barazana ko cikas ko ya hana su mulkan duniya da tafiyar da ita da suke so a bisa al'adu da ɗabi'u da tunanin da suke so to dole su yi faɗa da shi saboda haka faɗa ne tsakanin addini da yammacin turai abinda wani shahararren profesa na america wanda ya rasu samuel huntington ya ce clash of civilization to yanzu shine ake kai to me gaske ta'addancin akwai ta'addancin me ta'addancin shine har yanzu an kya zauna a ba da cikakken ma'ana wanda duk duniya za ta yadda da fassarar da ma'anan da za a ce eh, yin kaza da kaza da kaza shine ta'addanci wanda ya kaza ya kaza shine dan ta'adda sai ya zama kalma ne ake amfani da ita don cimma wata manufa da wasu kasashe ke amfani da ita saboda haka wannan abu yana da matsala sosai yana da sarƙaƙiya to daga ƙarshe dakta shekaru ashirin da faruwar wannan lamarin shugaban amurka na yanzu joe biden ya ba da umarnin sakin wasu bayanan sirri dangane da binciken gwamnatin eh, da amurka ta yi game da wannan harin wani tasiri ne bayyana waɗannan bayan ko kuma fitar da waɗannan bayanan sirrin yake da shi ne to yau ga shi dai shekara ashirin har yanzu ba a san hakikanin gaskiyan maganan ba to ita gwamnatin amerika ta ce za ta fitar da wasu bayanai na sirri wanda da a suke to ta ce za ta fitar da su kuma waɗanda ake zargi a kan wannan hare-hare a yawanci 'yan ƙasashen saudi arabia ne to ita ƙasar saudi arabia ta ce ta yi na'am da wannan al'amari ko dai meye to wanda aka zarga ya jagoranci ko da bai jagoranta ba shine uwa uba usam bin ladin america ta yi amfani da abin da ya faru an bi shi an ce an kashe shi kuma wasu manyan mabiyansa ko mataimakansa su ma akwai waɗanda aka ce an kashe su to idan haka ne sai mu zura ido mu saurara da waɗannan bayanai da aka ce za a fitar da su abubuwan siyasa ne kawai zalla To masu saurare da kuma wannan ne shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya kai kafin nan godiya ga bakon namu Dr. Elharar Muhammad masanin harkokin siyasar kasa da ƙasa daga tarayyar Najeriya. A nan kuma Ani Hassan Barka da na jagorancin rinkicewa da ku a kasance lafiya. kuma da wannan ne kawo ƙarshen shirin zamu gabatar muku amma da kuma da 'yan dakikoki ga takaitattun labaru. jagoran jin halin musulunci a nan ƙasar iran imam said alil hamna'i ya yaba rundunar sojojin ruwa na saba'in da biyar kan gagarumin aikin da suka kammala na zagaya tekuna da kuma muhimman wurare a cikin ruwayen kasashen duniya. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya aike wa janar abdulrahim motsawi babban kwamandan sojojin kasar a yau asabar inda ya taya shi murnan kammala tafiya na kilomita 45 cikin tekun atlantika da wasu tekuna a duniya wanda rundunar sojoji na kasar ta 75 ta kammala tafiyan da ya kai ta ga ratsawa kasashe 55 a duniya imam hamna'i ya buƙaci sojojin ƙasar da su ƙara ƙwazo wajen sabunta ƙwarewarsu a koyaushe kafin haka dai a admiral shaharan irani kwamandan sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana cewa karfin sojojin ruwa na ƙasar iran ya kai ga tana iya zuwa ko ina a ruwayen ƙasashen duniya za a gudanar da taron ministocin harkokin waje na ƙasashe shida makwabtan ƙasar afghanistan a birnin tehran to kuma a nan za yi bankwana da ku ganin lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki amma kafin nan amma din tahir amin da kusurman labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.